ku manta ku danna mana subscribe da alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin abu. Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan sabon shirin namu shirin rayuwar matasa. Shirin rayuwar matasa shiri ne da ke duba wa akan zamantakewar matasa musamman ma a ɓangaren soyayya. Sunana Khadija Suleiman kuma ni zan jagoranci shirin. Wannan makon shirin namu ya karɓi bakuntan wata matashiya mai suna Na'ima. mu barka da zuwa cikin shirin rayuwar matasa. To barkan mu dai. Ko za ki gabatar mana da sunan kin san an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. To sunana Na'ima Umar Ibrahim ni ɗaliba ce mai sani makamin aiki ina karantar mass communication a kaduna um, kaduna state polytechnic namu za mu tattauna ne akan abin da aka taba maka misali wanda baka ji daɗi ba ko akasin haka tare da malama na'ima malama na'ima ko za ki iya gaya mana abin da aka taba miki wanda ya sa ki farin ciki kika ji daɗi sosai da kuma akasin haka <laughs> eh to zan iya cewa akwai abin da ba zan taba manta da shi ba in na tuna yana sa nishaɗi kuma ina jin daɗi um, abin ba wani abu ne shine akwai ranar da saurayina ya zo taɗi wurina. so ya yi parking motar shi close to mu. so muna tsaye muna hira ina cikin mota ne gaskiya so sai wani mutumi ya zo wucewa kamar da irin bai da lafiya haka sai yake cewa Allah ya soka da an ce ka bige ni na duba na gana mutu wallahi ba zan yadda ba so duk lokacin da na tuna wannan abin yana sa ni nishaɗi kuma gaskiya abin abin dubawa ne kuma abin dariya ne gaskiya <laughs> Afin wallahi na akwai dariya. Sosai kuwa gaskiya to shi ya saurayin na ke a lokacin. Ke, kin ga tariyan da ya yi ne? Ya yi dariya sosai sai daga baya da mutumin ya wuce. sai muka yi ta irin dariya dai haka ranar ma ba a yi wani serious magana ba saboda duk conversation ɗinmu da ya mu abu zan ce wallahi ka sake ka bige na duba na gana mutu wallahi ba zan yadda ba <laughs> so kawai sai aka ɗan shashin da zancen so ya tafi gida sometimes irin in na mishi abin haushi irin na bata mishi rai wala ya ƙi min irin magana sun ce ni da a ce ka bige ni na duba na gana mutu wallahi ba zan yadda ba <laughs> to duk yadda ya kai ya bacin rai bai san ya dariya wallahi sai ya yi dariya to sai abin da kuma irin zan iya cewa na bacin rai gaskiya ni ban cika saurin fushi ba gaskiya kafa ya bata min rai ana ɗaukar lokaci sosai so ya zama na mani gaskiya ban da fishi gaskiya ban da saurin fishi so amma dai kin san yau da gobe bayan da za a yi kana zaune ka ce ba a bata maka rai so ni dai abin da ya zama na yake bata min rai da sauri shine ya zama na an ce na yi laifin da ban yi ba kin gani abin nan yana yana sa ni irin wani lokaci zan iya yin kuka saboda an ce min ban yi ba laifin da ban yi ba so kuma duk inda za a je bana accepting laifin da ba ban ci ansa amma in dai na yi ko kashe ni za a yi zan ce fa na yi ne saboda baka da wuta da aljanna da zaka bayi so zan yi ce na yi amma ban yi ba gaskiya abin nan bana ansa na yi kuma abin zai daɗe a zuciya na kafin ya goge duk da kin ce muna akwai laifin da in an miki yana bata miki rai na in allaka ba miki abin da bake ba to bayan nan ko za ki gaya mana wani abu da yake banda shi akwai abin da yake sa ki kike yake bata miki rai eh to gaskiya akwai abin da yake bata mini rai ko da a ce ba aikata min ba ya zama na dai ni na aikata abin da yake gaskiya sa nake jin fishi bacin rai ya zama na bata mahaifina rai gaskiya ina son mahaifina ya kai to the extent that ba na son ya zama na in ga yana kunci a dalili na ko in ga ya shiga wani hali duk lokacin da na bata mahaifina rai a gaskiya ba na samun kwanciyar hankali har sai na je na nema gafaran shi na durkusa na ce baba ka yi haƙuri ka yafe min ko kuma ya zama na ɓata mahaifiya na rai shi ma abin nan gaskiya yana sa ina shiga cikin wani kunci ya zama na zan ga e yau dalilin su ni ne nan na bata musu rai ya zama so ba na son ya zama na a ce ina bata musu rai to apart from it gaskiya abin da ki bata min rai kuma sai dai ya zama na ki san bacin rai na yau da gobe in kana zaune da mutane dole su yi yau da gobe an bata miki rai ko ba a ce naka na jikinka ba zai zama na wanda kake tare da su ko a makaranta ko kuma ki fita titi ma yau zaki ga me abin hawa ma ya bata miki rai so bayan shi kuma wanda kake tare da shi kamar a ce masoyinka zai iya bata maka rai to irin wayannan bacin ran dai gaskiya ana samun su amma gaskiya ni ka abu in dai zai bata min rai sosai sosai ya zama da ni na bata ma iyaye na rai in ga suna fushi a dalili na to wayannan abubuwan gaskiya zan iya cewa su suke bata min rai to bayan su gaskiya kafin abu ya bata min rai ni ina da barkwanci da abubuwan da ban cika sa su a raina ba da yake kin ce bata ran iyayenki shine babban abin da yake bata miki rai to me ki ce ga su kuma sunan 'ya'ya irin samari da 'yan mata masu bata ma iyayensu rai wani shawara ki ba su eh to shawarar da zan ba da ga mu 'ya'ya kenan tunda dukanmu muna karkashin iyayenmu ne sannan kuma su suka haife mu ba mu san wani gwagwarmaya suka yi ba har muka kawo matsayin da muke kai yanzu kowa dai ya san an ce iyaye su ne kan gaban komai ko manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu bi iyayenmu sai da ya ambaci uwa su uku sannan ya ambaci mahaifi so ya kamata duk abin da mutum zai yi ya zamana kai ya zamana shine silan da zai sa bacin rai a gurin a shi to saboda haka ya kamata mu kiyaye wa'annan abubuwan ya zama na duk abin da mutum zai yi in dai iyayen shi ya zama na ba sa son abin nan to ya kiyaye duk abin da kake nema a rayuwa dole sai ka bi iyaye in ka bi iyayenka ka samu duk wani buɗi a rayuwar nan za ka samu albarka za ka ga Allah ya baka wasu hanyoyin da kai baka yi tsammanin za ka kai gurin ba kuma duk inda kake tsammanin ba za ka taka ba in ka bi iyayenka to za ka taka wannan mukamin da kake nema a rayuwa kenan da muka yi da matashiya malama na'ima a inda ta gaya mana labarin barkwanci da kuma abinda idan ta yake bata mata rai take kokarin da ta kiyaye shi wato saba ma iyaye wanda gaskiya hakan magana ce mai kyau don saba iyaye babban abu ne a rayuwarmu ta duniya don shi saba ma iyaye wani abu ne wanda ko Allah yana fushi da duk mai aikatawa saboda mai iyaye sun wuce kowane tunaninmu don haka sai shugaban shirin aliyu hussaini baduku ni khadija da na shirya na gabatar nake cewa mu haɗu a wani zangon kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon abu